da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp

Bismillah rahmanir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma Amin amina zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar dai muna dauki da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wa'anda suka hada da sharhin bayan labarai sai shirin nan na kokun san. Akwai kuma shiri na musamman dangane da yakin da ake fafatawa da hamdu Isra'ila. sai kuma shirin nan na murai masu sauraro. Amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. Da farko ga kanunsu, ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya ce ba a rufe kofar diplomasiya ba matukar hamjin kasar Isra'ila ta dakatar da kaiwa ƙasar Iran yaƙi. sannan za ku cewa iran ta cilla makamai kan hamci ƙasar isra'ila da rana a karon farko a wannan lahadi dakarun irgc a nan ƙasar iran sun kakaɓo jiragen yaƙi hamci ƙasar isra'ila wa'anda ake sarrafa su daga nesa a lardin zanjan yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa ƙasarsa ba za ta rufe kofar diplomasiyya dangane da shirinta na makamashin nukiliya ba matukar hamshe ƙasar isra'ila za ta dakatar da hare-haren da take kaiwa ƙasar kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka a yau lahadi a taron jami'ar diplomasiyya a nan birnin tehran ya kuma ƙara da cewa iran tana son ta ci gaba da shirinta na makamashin nukiliya ta zaman lafiya ta hanyar diplomasiyya idan an ba ta damar yin hakan. Ministan ya ce aƙidar jihuwar musulunci ta Iran ce na warware da matsaloli wato dukkanin matsaloli da farko ta hanyar diplomasiyya da kuma tattaunawa amma ba za mu taɓa amincewa wani ya hana mu haƙƙinmu na mallakar makamashin nukiliya ba wato makamashin nukiliya ta zama lafiya ba in ji ministan kuma mun bayyana cewa a shirye muke mu gudanar da bincike a ayyukanmu na nikiliya sojojin iran sun cilla wasu sabbin hare-hare ka hamshi kasar isra'ila a yau lahadi da rana yakin da hamshi kasar isra'ila ta fara safiyar juma'a da ta gabata dai mai kuma samun goyon bayan kasashen amurka da wasu kasashen yamma don tilastawa iran amincewa da sharuɗanta na shirin ta na makamashin nukiliya ne. sojojin ƙasar iran sun cilla makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa kan hamdi ƙasar isra'ila a ɗazu-ɗazun nan wato yau ladi da kuma rana kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto sojojin ƙasar na cewa sun cilla makamai masu linzami da kuma drones wato jiragen da ake sarrafa su daga nesa a karon farko da rana ido na ganin ido a kan hamshi kusa isra'ila kuma tuni makaman sun fada a inda ya kamata su fada a cikin haramtacce ƙasar a safiyar ranar juma'a da ta gabata ce dai hamshi ƙasar isra'ila ta kai hare-hare kan birnin teran inda suka kai manya-manyan jami'an sojojin ƙasar ga shahada sannan suka kashe mutane fararen hula wanda ba su san hawa ko sauka ba bayan haka ne dai sojojin jima musulunci ta iran suka fara mai da martani a daren asabar da daren lahadi amma a wannan karon sun kai hare-haren ne da rana har ila yau wa'anda ba su wato wannan farmakin ana kiransa alkawalin gaskiya na uku za ta ci gaba har zuwa lokacin da hamdu isra'ila za ta dakatar da hare-hare a kan jimhuriyar musulunci ta iran garkuwan wato sararin samaniyar ƙasar iran a lardin zanjan ya ba da labarin kakkaɓo jiragen yaƙi na hamshin ƙasar isra'ila wa'anda ake sarrafa su daga nesa guda biyu kamfanin dilancin labaran tasnim na sojojin ƙasar iran ya nakalto majiyar dakarun juyin juya hali musulunci na iran na faɗar haka labarin ya kara da cewa rubuce-rubuce da suke kan jirgin ya nuna cewa an kera shi a ƙasar amurka ne wanda yake tabbatar da irin hannun da gwamnatin ƙasar amurka take da shi a wannan yakin da ake fafatawa wanda yake tabbatar da irin hannun da amurka hadda ƙasashen yamma a hannun wannan yakin a wani labarin kuma 'yan sandan yanar gizo a nan tehran sun kama mutane biyu wanda suke yada labaran ƙarya dangane da yaƙi da kuma shugabannin ƙasar har ila yau an kama wasu wa'anda suke ɗauke da kayakin na bumabumai a gidajensu inda suke har hada bumabumai su ɗora shi a jiragen da ake sarrafa su daga nesa daga gidajensu sannan su kai hare-hare a madadin hamji kusa isra'ila a nan birnin tehran masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa a nan birnin tehran Kakakin gwamnatin ƙasar Iran ta bayyana cewa ƙasar Iran ta shiga yaƙi, kuma don haka dole ne sai an sami sauye-sauye a rayuwar mutane. Fatima Muhajirani ta bayyana cewa daga yau wato ranakun za a buɗe wato layukan dogo daga suke cikin birnin Tehran don ya zama mafaka ga mutane da kuma maɓoyansu har ila yau masallatai da kuma makarantu za su zama wuraren wato ɓoya na mutane a wani ɓangare kuma fatima muhajirani ta bayyana cewa an rufe sararin samaniyar ƙasar iran da aka babu jirgi wanda zai tashi a cikin gida ko daga wajen ƙasar sai dai maimakon haka gwamnatin ƙasar ta mai da hanyar zirga-zirga a ƙasan zuwa wato jiragen ƙasa ta ce wato iran za ta dawo da hanyoyi daga ma'ajitan iran za su dawo gida daga ta hanya daga ƙasar iraki bayan sun taso daga saudiya zuwa birnin najaf na ƙasar iraki sannan ta bayyana cewa abinci da magunguna da kuma asibitoci dukkaninsu a buɗe kuma magunguna suna nan kamar yadda ya dace amma dai ta sake nanatawa ana cikin wato yanayin na yaƙi ne babban kumandan dakarun khatamul anbiya a nan birnin tehran ya bayyana cewa sojojin ƙasar za su ci gaba da fafatawa da sojojin hamikasar isra'ila har zuwa lokacin da za ta dakatar da wato kawo hare-hare a nan birnin tehran kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran yana kalto janar ali shadmani yana faɗar haka a yau lahadi bayan da suka cilla makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa kan harbi ƙasar isra'ila a karon farko da rana sannan kuma har sau biyu a cikin kwanaki uku da suka gabata janar shadmani ya kara da cewa za su ci gaba da kai wa yahudawan har har zuwa lokacin da za su wato dakatar da kai har hare a kan ƙasar iran kwamandan ya bayyana cewa ya zuwa yanzu sun lalata wuraren ko kuma cibiyoyin wato wanda jiragen ruwa jiragen yakin hamsin kasar isra'ila suke samun makamashi a haramtaccen ƙasar banda haka akwai nasarori da dama da suka samu wa'anda za a bayyana su nan gaba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za ku fara jin wato sharhin bayan labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma shirya na musamman na yakin da ake fafatawa da hamci kusa isra'ila da ƙarshe akwai shirin nan na muryoyi masu sauraro da wannan kuma muke cewa mu kwana lafiya bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da ci gaba da yaƙi da ƙasar iran take fafatawa da hamshi ƙasar isra'ila tun ranar juma'a a yakin da aka fara bayan hare-haren da hamshi ƙasar isra'ila ta fara kawowa tehran da wasu wurare a cikin ƙasar iran wanda ya kai ga shahadar wasu manya-manyan jami'an sojojin ƙasar a jiya asabar an ci gaba da fafatawa tsakanin bangarorin biyu inda masana sun tabbatar da cewa martanin da jumhuriyar musulunci ta iran ta kai da makamai masu linzami daban-daban a kan harbi kasar isra'ila sun barnata al'amura da dama a harbi kasar isra'ila wanda ba ta yi tsammanin haka zai faru ba wasu masanan suna ganin idan wa'annan hare-hare na jumhuriyar musulunci ta iran kan hamci kasar isra'ila sun ɗore ko kuma sun ƙaru to hamci kasar isra'ila ƙasa ce wacce ba za ta iya jure wa wannan yakin zuwa wani lokaci mai tsawo ba musamman ganin yadda mafi yawan al'ummar yahudawan sun koma ƙarƙashin ƙasa don haka idan yakin ya yi tsawo sai ta nemi a tsaida yakin ta kuma fara kamun ƙafa da waɗanda suke ɗasawa da jimhuriyar musulunci ta iran a cikin manya-manyan ƙasashen duniya don haka a halin yanzu dai sojojin jimhuriyar musulunci ta iran sun ci gaba da kai wa kasa isra'ila hare-hare da farmaki da makamai masu linzami daban-daban da jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa a ni labarin kuma a jiya asabar ne dai makaman garkuwan sararin samaniya na ƙasar iran suka kakkaɓo ƙananan jiragen hamsin ƙasar isra'ila a yankuna daban-daban na ƙasar har guda aƙalla goma daga ciki sun kakkaɓo wasu a lardin azerbaijan ta yamma kusa da kan iyaka da ƙasar iraki sannan da wani a birnin kum na tsakiyar ƙasar kafafen yada labarai na jimhuriyar musulunci ta iran sun nakalto jami'an tsaron kasar na cewa wasu jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa iraniyawa masu goyon bayan harfi kasar isra'ila ne suke ta da su a cikin kasar su kuma kai hare-hare kan mutane ko kuma kan wasu wurare masu muhimmanci a kasar jami'an tsaron sun ba da sanawar cewa duk wanda aka kama shi yana taimakawa hamji kusa isra'ila a cikin gida ya san cewa hukuncinsa hukuncin kisa ne tuni dai mutane akalla goma sha shida sun shiga hannu daga cikin iraniyawa masu taimakawa hamji kusa isra'ila da amurka a yakin da suke fafatawa banda haka wasu labaran sun bayyana cewa hamji kusa isra'ila ta kai hare-hare a kan matatun mai guda biyu a lardin bohshar na bakin tekun farisa inda suka haddasa gobara a cikin matatun mai guda biyu har ila yau an ba da labarin cewa jiragen yakin yahudawan sun kai hare-hare kan damdamalin haƙar iskar gas da ke tsakanin ƙasar iran da ƙatar a cikin tekun farisa wanda kuma shine damdamalin haƙar iskar gas mafi girma a duniya sannan a wani labarin kuma garkuwar makamai masu kare sararin samaniyar ƙasar iran sun kakkaɓo jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila samfurin f-15 na uku tun lokacin da aka fara yakin a safiyar juma'a sannan sun gano matuƙin jirgin f-15 wanda ya cilla kansa sama da ya ga jirginsa zai faɗi wasu masana dai suna ganin cewa a karon farko sojojin iran ne suka fara kakkaɓo irin wa'annan jirage ƙirar ƙasar amurka wa'anda suke tutiya da su sojojin iran sun kakkaɓo irin wa'annan jirage guda biyu a safiyar juma'a a lokacin da suka kai hare-hare a wasu wurare a nan birnin tehran a safiyar juma'a majiyar sojojin iran ta kara da cewa sun sami nasarar kakkaɓo jirgin ne a lokacin da yake ƙoƙarin kai hare-hare a yammacin ƙasar sannan a ɓangaren diplomasiya kuma shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya zanta ta wayar tarho da firaministan ƙasar pakistan shabes sharif inda shugabannin biyu suka tattauna kan al'amuran yankin gabas ta tsakiya musamman yaƙi da hamfi ƙasar isra'ila shugaba pezeshkian ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da kare kanta daga hamfi ƙasar isra'ila da kuma da kuma masu goyon bayanta wanda kuma su ne amurka da wasu kasashen turai ya kuma ƙara da cewa an fara yaƙi kuma jumhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da murƙushe hamjikar isra'ila da makamai masu linzami da take da su wanda har yanzu ba ta yi amfani da mafi ƙarfi daga cikin makaman ba sannan ƙasar a shirye take ta ci gaba da wannan yakin na shekaru da yawa idan har haka ta kama firaministan ƙasar ta pakistan a nashi ɓangaren ya taya jumhuriyar musulunci ta iran alhini da kuma ta'aziyar abin da ya faru na rasa manya-manyan jami'an sojojin kasar a hare-haren da hamji kasar isra'ila ta kai kan kasar a safiyar juma'a da ta gabata ya bayyana hamji kasar isra'ila a matsayin kasa wacce ba ta mutunta dokokin kasa da kasa sannan daga ƙarshe za ku ji cewa kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa iran ba za ta halarci tattaunawa zagaye na shida da ƙasar amurka a birnin muscat na ƙasar oman a ranar lahadi ba saboda babu amfanin ana tattaunawa sannan amurka tana kai wa ƙasar iran hare-hare ta hannun hamdu isra'ila ba masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro. Yau Lahadi 25 ga watan Hurdot, shekara ta 1404 Hijira Shamsiyya, wacce ta yi daidai da 19 ga watan Zulhajjin shekara ta 1446, wacce ta yi daidai da 15 ga watan Yunin shekara ta 2025 miladiya. Masu sauraro ko kusan cewa shekaru 107 da suka gabata a ranar irin ta yau. wato 25 ga watan hurdor shekara ta 1297 hijira shamsiya atullahi said mustapha mushtahidi kashani babban malamin addini a nan ƙasar iran ya rasu an haifi atullahi kashani a cikin gidan malamai a birnin kashan na tsakiyar ƙasar iran ya fara karatu a gaban mahaifinsa sannan ya je birnin isfahan don ƙara ilimi da ƙarshe ya je birnin najaf na ƙasar iraki inda ya kammala karatunsa a gaban manya-manyan malamai na lokacin ayatollah kashani ya zama mushtahidi a najaf yana kuma tsara waƙe da harshen farisanci da kuma larabci amma abu mafi muhimmanci da ayatollah kashani shine mutum ne wanda baya son zalunci da azzalumai kuma yana faɗa da su a ko'ina suke don haka yana goyon bayan juyin juya hali mashruɗiya a ƙasar iran a lokacin yana kuma faɗa da shishigin da ƙasashen turai da rasha suke yi a cikin al'amuran ƙasashen musulmi musamman ƙasashen iran da kuma iraki don haka bayan yakin duniya na ɗaya atullahi said mustapha mushtahidi kashani ya ba da fatawan jihadi akan turawan ingila 'yan mulkin mallaka wa'anda suke son mamayar ƙasar iraki a lokacin banda haka shi da kansa ya shiga yakin da turawan ingila waɗanda suke son mamayar ƙasar iraki a lokacin ƙungiyar raya ƙasashen yankin mafi girma sannan idan an lura da yawan mutane da kuma faɗin ƙasashen ita wannan ƙungiyar ta fi girma a yankin har ila yau. masu sauraro ko kusan cewa shekaru biyar da suka gabata a ranar irin ta wato biyar ga watan hordot shekara ta 1999 hijira shamsiya hukumar lafiya ta duniya wato who ta shelanta rana irin ta yau a shekara ta 2006 ta zama wato ranar tsofi ta duniya a kowace shekara saboda irin yadda ake cutar da tsofi a duk faɗin duniya hukumar ta buƙaci a yi amfani da wannan ranar don tunatar da mutane musamman matasa su kula da iyayensu a gidajensu ne ko kuma a gidajen reno ko tsoffi ta buƙaci a sanya wannan tunatarwar a makarantu don farkar da matasa da kula da iyayensu sai dai abin lura a nan shine addinin musulunci ya himmatu da tsoffi musamman iyaye idan sun tsufa shekaru fiye da 1446 da suka gabata allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da ayoyi masu yawa a cikin alkur'ani mai girma dangane da kula da iyaye musamman idan sun tsufa a cikin alkur'ani mai girma allah ta'ala yana cewa kuma ubangijinka ya hukunta kada ka bautawa kowa face shi kuma game da mahaifa ku kyautata kyautatawa idan ɗayansu ya kai ga tsufa kananan ko kuma dukkaninsu to kada ka ce masu tir kuma kada ka tsawata masu ka kuma ka faɗa musu magana mai karamci wannan yana cikin suratul isra aya ta 23 haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisai da dama dangane da girmama iyaye da mutunta su musamman bayan sun tsufa an naƙalto shi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa aljanna tana ƙarƙashin ƙafar mahaifiya duniyarmu a yau Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau jigon shirin namu shine dare mai ban tsoro a Tal Abib, a daren da jamhuriyar musulunci ta iran ta fara kai hare-haren ɗaukar fansa akan wuce gona da irin na haramtacciyar ƙasar ta yahudawa akan ƙasar iran da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. iran ta kaddama da farmakin da ta kira da wa'adun sadiq na uku a matsayin mayar da martani ga haramtacciyar kasar isra'ila wacce ta kawo wa cibiyoyin iran har-hare wannan farmakin na iran dai ya shafi dukkanin falastinu da ke karkashin mamaya wanda ake kira da isra'ila an kuwa yi amfani da makaman ballistic mabambanta saboda yadda harin ya kasance ne dai jakadan amurka a haramtacciyar ƙasar yahudawa mike hakabi ya bayyana cewa daren na juma'a ya kasance mai tsanani a wurin 'yan sahiyoniya kuma mai ban tsoro bayan fara kai wannan farmaki ne dai jagoran jin juhar musulunci na iran sai da aliyu hamna'i ya fito ta kafafen watsa labarun ƙasa ya yi bayani inda ya ce al'ummar iran ba za ta kyale jinanan shahidai su tafi a haka ba ba kuma za ta kyale masu keta hurin sarin samaniyar kasar iran haka ba hakanan kuma jagoran juyin musulunci na iran ya yi wa 'yan mamaya alkawarin cewa ba za su ci bulus da laifin da suka aikata ba su kuwa dakarun kare juyin musulunci na iran sun sanar da cewa sun fara kai harin na kwankwasar kan 'yan sahiyoniya ta hanyar harba gwamman makamai masu linzami a kan cibiyoyin soja da sansanoninsu a faɗin falastinu da ke ƙarƙashin mamaya tare da cewa hare-haren na iran sun nufi dukkanin falastinu da ke ƙarƙashin mamaya wato haramtaccen ƙasar isra'ila sai dai kuma sun fi tsanani a kan birnin Tal Abib. jiniyar gargadi ta rika kaɗawa babu ƙaƙƙautawa a cikin wannan birnin na 'yan sahiyoniya Haka nan, a cikin birnin Kudus da kuma a yammacin kogin Jordan, a cikin garuruwan Haifa da Jalil da ke arewa an rika jin kadawar jiniyar gargadi ba tare da ƙaƙƙautawa ba. Sanarwar da ta fito daga dakarun kare juyin juhar musulunci ta ambaci cewa sun kai hare-hare ne a kan cibiyar tsaro ta Kriya sau biyu da kuma a cikin sansanin sojan sama na ramat david a can arewa kenan kusan iyaka da Labanan, a kudanci kuwa dakarun kare juyin jihar musuluncin sun kai hari ne dai a sansanin jiragen sama na yaƙi na nivatim da kuma wasu cibiyoyi da ake kere-kere na kayan yaƙi dakarun na kare juyin jihar musulunci na iran sun ambaci cewa wuraren da suka kai wa harin yana cikin inda haramtacciyar ƙasar isra'ila ke ƙera makamai masu linzami da sauran kayan yaƙi waɗanda da su ne take amfani da su wajen aikata laifuka a kan al'ummar wannan yankin 'yan gwagwarmaya shi kuwa kamfanin dillancin labarin tas na rasha ya nakalto cewa bugun da irin ta yi wa haramtacciyar ƙasar isra'ila ya shafi haurare 150 wato wuraren da ta kai wa hari daga ciki hadda cibiyoyin sansanin soja da na jiragen yaƙi musamman samfurorin f-35 f-16 da kuma f-15 haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ƙoƙarin ɓoye yawan asarar da ta yi sanadiyar harin na iran wanda dama haka al'adar take a duk lokacin da aka yi mata ɓanna sai ta yi ƙoƙari ta nuna cewa ba a yi ba ko kuma ba ta a zo a gani ba ce sai dai kuma duk da haka abin da ya fito a fili ta kafafen watsa labaru yana da girma 'yan shara wuri zauna sun ɗauki hotuna sun rika watsa su ta hanyoyin sadarwa duk da cewa a ƙa'idar soja sun hana yin haka wasu kafafen watsa labarun na haramtaccen ƙasar isra'ila sun ambaci cewa akalla makamai masu linzami 200 ne aka harba musu daga iran sojojin mamaya haramtacciyar kasar isra'ila sun ce wai na'urorinsu sun kai farmaki a kan jirage marasa matuki da aka harba musu daga iran sai dai abin da ya faru a ƙasa da kuma wanda aka gani da ido sun ƙaryata haka. wasu kafin watsa labarun kuwa sun ambaci cewa sanadiyar hare-hare na iran gine-gine masu yawa sun rushe a cikin yankin lisson kadai ayari goma na masu kashe gobara ne suke aikin kashe wutar da ta tashi a kudancin tel aviv yankin ya fuskanci rusau mai yawan gaske wasu yankuna masu muhimmanci na 'yan sahayoniya da harin ya shafa shine gushdan wanda nan ne zuciyar birnin tel aviv daga cikin gine-ginen da suka zube da akwai wani gini mai hawa hamsin hakanan kuma an kwashe 'yan sahiyoniya daga yankunan mabambanta zuwa wasu yankunan da suke tsammanin cewa za su samu tsaro wannan kuwa shine irinsa na farko a tarihin birnin Tal Abib. To sojojin mamaya sun buƙaci ganin 'yan sharawuri zauna sun zauna a kusa da wuraren ɓuya da aka ware ita kuwa tashar talbijin ta sha biyu cewa ta yi 'yan sharawuri zauna uku sun halaka yayin da wasu ɗari suka jikata bayan saukar makamai masu linzami na iran sai dai kuma saboda siyasar ɓoye hakikanin abin da yake faruwa a fagen yaƙi 'yan sahayoniyar sun ɓoye yawan sojoji da suka jikkata ko suka halaka ita kuwa jaridar new york times ta amurka ta bayar da labarin cewa an kai mutane da dama da suka jikkata cikin asibitoci mabambanta ta kuma siffata raunukan da suka ji da cewa suna da hatsarin gaske tun da maraicen juma'a ne dai makaman kakkaɓo jiragen sama suka rika aiki a kan hare-haren na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun koyi nasarar kakkaɓo da dama daga cikin makaman da 'yan sahiyoniyar suka harbo wa iran hakanan kuma jiragen sama maras matuƙi sun kuma kakkaɓo jiragen yaƙi samfurin f-35 guda uku biyu an harbo su ne a ranar juma'a yayin da aka harbo ɗaya a ranar asabar dinnan da ta gabata kamfanin dillancin labarun tasnim na iran ya nakalto majiyar tsaro tana cewa dakarun kare sararin samaniyar jamhuriyar musulunci ta iran sun harbo jirgin sama samfurin f-35 ko matukinsa ya fito ta hanyar amfani da lema ceto bayan wani lokaci daga faduwar jirgin da kuma fitowar matukin nasa daga ciki sojojin ƙasa na jamhuriyar musulunci ta iran sun damƙe shi a ranar juma'a ma dai dakarun kare juyin sauran samaniyar wato jamhuriyar musulunci ta iran sun kakkaɓo jiragen sama na 'yan sahiyoniya waɗanda ƙira amurka ne kuma ɗaya daga cikin ƙere-ƙeren da take alfahari da su da ji da su shi dai jirgin yakin amurka samfurin f-35 yana da layar zana kamar yadda suka ce kuma da wuya na'urar hangen nesa ta rada ta iya tsinkayo shi kudin kowane ɗaya daga cikin waɗannan jiragen shine dala amurka miliyan ɗari. bayanin da dakarun kare juyin halin musulunci na iran suka fitar ya bayyana harin na ranar juma'a da cewa wani yanki ne na mayar da martani akan wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda kuma matukar ta ci gaba da kawo wa iran hari to kuwa shakka babu jamhuriyar musulunci ta iran ta hannun dakarun kare juyunta za su ci gaba da mayar da martani a kan haramtacciyar ƙasar yahudawa to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokacin da fatan an ji daɗin abubuwan da muka gabatar muku. kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku to a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci. Iran ne muku fata alkhairi. Farko dai sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasaki jamhuriyar Nijar. Jihar Maradi Hassan Barka ne muka fata alkhairi da kai da abokan aikin kan gidan rado Iran mai tara albarka. Da farko ina nuna alhinina da abin da ya samu wannan 'yan uwa namu na ƙasar Iran da wannan haramtacce ƙasa ta Isra'ila da amerika da faransa suka hallaka mana sai mu ce kullum nafasin za a yi katil mauti dukkan mai rai Allah sai ya na masa zafin mutuwa kuma mun tabbata bayan su bane aike ne daga inda lahi lokacin su ne ya cika daga yau mun san haka al'amari yake don mai rai ba zai wuce lokacin da Allah subhanahu ya kaddare shi zuwa wurin Allah ba Allah ya musu gafara kuma Allah ya ji kansu amma mana bakin ciki da wannan kashi waɗanda aka ma wannan bayan Allah Allah subhanahu ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka karya kafirci da masoya kafirci inda duk suke ubangiji Allah ka karya su in masu shari'a ne Allah ka shirya zazzabin an ba haka ba Allah subhanahu kamar maganin su Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai sunana Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar Maradi Malam Hassan Barka mana godiya da kuke ba mu dama mana to albarkacin bakin mu. Zan yi amfani da wannan dama in yi tsokaci kuma in isar da ta'aziyya ta zuwa ga 'yan uwan musulunci musamman 'yan uwan mu musulmai na ƙasar Iran dangance da wannan harin ta'addanci da wannan kahira kasa ta kayi ma e-, iran gaskiya wannan hari wallahi ni dai kai cikin zuciyata na yi bakin ciki da wannan lamari na yi bakin ciki sosai sosai saboda yau da na tashi da safe na samu labarin an yi an kai harin nan kuma an kashi an mazaje da dama sojojin ƙasar iran da yawa sun yi shahada wallahi hankali na hankali na duk inda yake ya tashi ka yau sai ta kai mani labarai wanga na doce bele ko na BBC kwata kwata ba na son saurara rediyon ma na ke kunna saboda ba ina bakin cikin abin da ya faru na yi takaicin abin da ya faru gaskiya abu ne kake ji kawai a mahaliki ka diba daga ranar talata zuwa laraba zuwa alhamis aka fara bayanin cewa an gano isra'ila tana shirye-shiryen kai ma iran hari ka diba abin nan san cewa abin nan turawa nan akwai manahaji cikin rayuwarsu kuma gami da 'yan uwanmu musulmi laraba nan gaskiya akwai manahaji cikin harkokinsu saboda duba da irin yadda ake gudanar da abin nan gaba gaɗe ne ba wai wani boye boye ba ga hili ne amma ba za su yi su kama 'yan uwansu na iran ba su yi su yi taron dangi su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri guda su ga wa'annan kafira guda biyu a ce tin yahoo da donald trump a gani suna yin wani abu da su ka gaskiya wannan abu mai tir da allah wadda kuma mai tir da 'yan uwanmu na musulunci bangaren larabawa na wallahi mai tur da halayensu wannan halayya ta manahici da suke nuna wallahi wallahi mai kauce da wannan hali nasu wannan hali nasu wallahi bai kamace mu ba mu musulmi bai kamace mu musulmi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na boh suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria memba daga muryar matasan afirka To a yau na shigo wannan shiri ne domin in miƙa saƙon na ga al'umma ƙasar Iran bisa ga wannan ibtila'i da ya faru na zaluncin da aka yi musu na kai musu hari. Muna addu'ar Allah Ubangiji don mai hannu a ciki kowace ƙasa ce adda hannu ga kai ma ƙasar Iran hari. Allah Ubangiji ya yi mana ta Allah Ubangiji ya mai suwa musu da abin da suka yi mana. A ƙarshe yana ƙara kira ga ƙasashen musulmai ya kamata a ce su ma sun haɗa kansu la'akari da irin yadda turawa ko in ce yahudawa suke hahaɗa kanonan su wurin tunkarar ƙasashen musulunci da musulmi a ƙarshe yana addu'ar allah ubangiji ya ƙara wa ƙasashen musulmai kariya daga azzalumai musamman ƙasar amerika wadda duk abin da ake haddasawa tana da hannu a ciki suna na haɗari mai kwamfuta mai yama lokal gwamnan kedis ta najeriya memba daga muryar matasan lahiyar afirka assalamu alaikum sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu makeri maɗate da magaram jamhuriyar ta nijar to gaskiya muna jajanta yan umar musulmi na ƙasar iran kuma muna musu adda ubangiji allah ba su galaba akan wannan kahoran tsinanu allah kuma ya tsine wa ƙasar isra'ila da shugabanninta eh kuma muna kira ga musulmin duniya da mu dukufa da yi wa wannan ƙasashen namu na musulmi addu'a wanda ake zalunta su allah hudda musu hakinsu kuma ba kallacin iran ba duk ƙasar duniya ta musulmi ubangiji allah ka ba mu kwanci hankali da mai ɗorewa allah ɗauka musulmi ga sun ce allah ƙasƙantar da kawai mu ci gaba da addu'a kawai allah taimake mu da galaba allah taimake mu da galaba a kawai na tsinanin kahoran na ƙasashen duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hasan barka ina gaishe ka ne ka hata na alheri ka ka hata alheri kana magana da Alhaji Hamza Awlum wa dan uwa Isa mu kame albarka Allah tabaraka wa ta'ala musulmi in dai musulmi in dai musulmi na kirki na inda duk musulmi ke da kirki an ce duk abin da ka gani in ka sa bakin ka in baka iya baka sa hannunka in baka sa hannunka sa bakin ka a gama da addu'a wannan mutane ba su san karihin Allah ba su karihin in su karihin Iran ba su karihin Allah ba musulmi a gama kai hankali guda a faɗa ma Allah a tsaya a faɗa ma Allah ai ta du'a musu du'a'i ko a shi su ba baki nashi karkashi ubangiji Allah ya ta su Allah ya ta su Allah ya samu mu su ubangiji Allah ka tuna su asiri Allah tabaraka Allah mun roke ka dan ikon ka dan mulkin ka Allah dan zatin ka Allah dan ka albakacin Qur'ani da rage nakasa ka Qur'ani ubangiji Allah Faransa eh, Faransa da Amurka ubangiji Allah Faransa da Afirka ya rabbul alamin Allah ka tuna su asiri Isra'ila Allah kamar da ƙarƙashin ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa Allah ka tunata su Allah a tada su da Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimake mu an gaba yau Allah Allah ka taimake mu Allah ka mu jagoranci musa mun gamke Allah Allah ka taimake Allah ka taimake mu ka tafi ilo ubangiji Allah kuma tada mu Allah Allah ka kaddama Allah ka takka Allah ka nakasa su Allah kuma ta su cikin duniya ya rabbal alamin Allah ta ta su ubangiji Allah biya bukata inna makwata alaihi kamar ta huta lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyon iran mai albarka da fatan kuna lafiya da fatan allah ubangiji ya taimake ku allah ya kara muku daukaka mun samu wanga bakin labari da wagatsi nan ne kasa ta isra'ila da munafukan larabawa suka haɗa kai suka kai ma iran hari cikin wannan dare to kada mu samu damuwa kada mu samu damuwa daman ita duniya a wurin mumini ba gida ba ce na abannan ne ko ba haka ba addu'a da dai zami ubangiji Allah martanin da Iran zai abanna Allah ya wargaza kasashen Isra'ila da Amerika da Faransa da Ingila da Jamus da duk masu goya masu ba har da Saudiya ciki muna roƙo Allah duk wata ƙasa da ke goya ma Isra'ila ba take ba da taimako Allah ubangiji ya wargaza ta daga doron duniya Allah ya wargaza ta daga doron duniya Allah kuma ya ba iran sa'a waɗanda suka rasu cikin wannan waƙi a ubangiji Allah ya masu gafara Allah sa aljanna ce makomarsu. muna masa kyakkyawa ta'aziyya muna masa addu'a shugabannin iran da fatan ubangiji allah kara maku karfin zuciya ya kara maku karfin ruhi ubangiji allah ya kara maku karfin ruhi da za ku tunkari makiya allah makiya anau makiya addinin musulunci makiya al'umma musulmi allah ba ku nasara a kansu mu dan babu abin da za mu iya yanzu sai addu'a amma wallahi tallahi da muna da karfi da kurciya da abannan nan ne malam da mu je mu yi shahada a Iran wajen taimaka ma addinin Allah shine mafi ala gare mu akan mu rayu malam ana cin zarafin addinin musulunci munafukan musulmi wanda Allah ya sa suke da rabon shari'a Allah gane da su su gane duniya ta rabu bi yanzu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir in kuma ba su gane ba ya Allah muna roƙonka Allah ka dargaje su daga abannan mudiba gabar da yamma kudu da arewa babu wanda ake bauta masa sai Allah shi kadai ubangiji Allah ba irin wannan sa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kuna magana da malam abdulkarim dan katsarin maradi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu rediyon jamhuriyar musulunci ta iran ne na nakum shahibu daga anjamena cha Hassan barka ina wuni an wuni lafiya alhamdulillah barakallahu fik bakhair alhamdulillah ya Hassan barka mutane iran wannan ya kamata bari su farka ba abubuwan da yanzu isra'ila ta fara aikata musu nan ya kamata bari su farka ita duk abubuwan da tana faɗa da da wannan ita abun zance ne kawai in ban fahimci komai ba inda tana da abubuwa tun da yau yau an tura sako, an ce in ta ƙara mai da martani ita za su ƙone abin nan iran gabaki ɗaya to abubuwan da suna da shi wannan ba ya kamata su masu tutturawa su gamar da isra'ila nan gaba ki daya ba ina gani dai watakila iran bata da komai in tana da shi da allah ta nuna mana ta kwantar mana zuciyar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kato gara rabiyon musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wanga abu wanga abu wanga abu yanzu a mai da martini ga ai ma shawara ga ai shawara wanda ya riga ka kwana zai riga ka tashi wanga in dai ba faɗaɗɗen magana ba in dai ba faɗaɗɗen magana kaka za a yi a ga abu akwai faɗaɗɗen magana cikin wanga haraka ubangiji Allah ya karri musulunci ga kahirci amin dan su annabi amin dan su annabi kuma da sa hannu bisa ga haraka ubangiji Allah ka toni asiri ne kuna tare da Isa Abubakar tsoho malmarka a ulumma mada ya mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gidan rediyon Iran mai albarka kuna magana da Malam Abdulkarimu a ɗan katsar Maradi. E bayan haka muna ma Allah dubun godiya. Muna ma Allah godiya muna ma Allah godiya. Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara taimaka ma jamhuriyar musulunci akan wayannan makiya. Ubangiji Allah ya ƙara ƙarfafa ta, ya ƙara ƙarfafa Allah ya ƙarfafe ta da mala'ikunsa. wa'anda ya karfafa annabi da su a yakoka suka taimaka ma annabi Allah ya taimaki irin da irin wa'annan abin nan Allah ya karya kasashen Amerika masu girman kai su Faransa su Ingila su Jamus musamman ma daɗa waga kafirai Isra'ila Ubangiji Allah ya karya su ta hanyar Iran Allah ya karya su ta hanyar Iran Ubangiji Allah ya ba jamhuriyar musulunci nasara Allah ya karfa karfafa ta muna roƙo ga Allah musulmi na larabawa da na baƙaƙen hata da namu na nan Nijar da na Najeriya wahabiyawa nake nihi wahabiya waɗanda ke da wani ƙaiƙayi a zuciyarsu a kan Iran to su aji a nan ne din su duniya ta rabu biyu yanzu kana bayan Iran kana bayan musulunci kana bayan Isra'ila kana bayan kafirci in kuma ka ƙiya to ka ƙi goya ma Iran baya to wallahi ko ka ƙi ko ka so kai kahiri ne ko ka shekara dubu kana sallah ma dama baka koyi bayan Iran ba wallahi kahiri kake wallahi tallahi kahiri kake baka da wani amfani a musulunci musuluncin ka malam bai da fa'ida to kaji bai da fa'ida kawai malam abin nan ne Saudiya ta zo ta cusa mu ainihin mutanen mu malam ta cusa muku goba ta diga muku goba kuna kin ahlul baiti ba kwa kamnar annabi kullum abin da kuke so ku ji an ci zarahin annabi an ci zarahin eh, abin nan iyalan gidansa hmm? akan saudiya tana dan baku wani dan mata'i wanda bai kai ya kawo ba to wallahi ku dawo a haɗa kai a zo a ceci musuluncin nan in kuma kun kiya to mu mun barku da isra'ila mu muna tare da allah da annabi muna tare da iran allah ba iran nasara albarka annabi da alqur'ani assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hassan Barka muna bakin ciki da wannan abin da ya faru kuma wannan abin yana bada mamaki kuma wannan abin yana nuna da har yanzu musulmi suna da rauni. In dai wannan zance da muka jiya ne an kashe wanga mayan soja na Iran to tabbas Hassan Barka akwai munafukai cikin Iran a akwai munafukai cikin Iran kuma muna addu'a Allah bai na su gaske wannan abin muni yayi muni duk wanga wulakanci da kafirai suke musulmi suna kashe Falastinawa yo har wani musulmi ya zo bayyana inda sojoji suke su ga inda daidai inda sojojin suke na Iran suna reno a suko musu bom wanga in ba siri bane aka ga musu ya za su ne wanga abu Hassan Barka gaskiya Hassan Barka duniya musulunci gaskiya tana neman ai girgiza duniya musulmi sai an girgiza wannan abun bai kaga sun kashe mana Qasim Suleimani sun kashe Hassan Nasrullah sun kashe Ismail Hani sun kashe wannan na mai tada Ismail Hani gane sun kashe sun kashe soji uku mai yama na Iran gaskiya wanga mutane sun mana banda gaskiya tsofo kowai wannan mai raban ganin baki ga bari kuma su wanga munafukan in dai akwai su Allah bai na cikin kasar Iran Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan wannan gida mai tara albarka ina gaida kullum fata alfahari. Yanzu wanga labari da kawaka na kan Tehran shine nake son tsoma bakina. Kuna tare da Iliya da mutunan Kugurce yanzu dai ina cikin Kugurce. Amma wanga abu abin bakin ciki ne. Ya kamata Tehran ta tahi tsaye da kanta. Tunda ita ma tehran ba kan wallasa ba ce ta gwada maharamtattar ƙasar na isra'ila ita ma tana cikin shiri wallahi ku tashi tsaye ai addu'o'i ai addu'o'i juma'a. kuma tehran kiniya ki mai da martani shine kwanciyar hankalin wanda suka riga mu Allah ya ji kansu Allah ya yi musu Allah ya albarkaci bayansu amma muna biye da ku sau da ƙawa wannan abin baƙin ciki ne wallahi ba mu ji daɗi ba amma ba komi abin da allah nuhu ne ya kamata tehran ta mai da martani kwakwara to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.